Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro mu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya makeri ne da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba 27 ga watan Janairun shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafi da shi gasar fili da kanan labarai. Jiya talata wani alkalin kotun tarayya ya hana gwamnatin Amurka aiwatar da dakatar da mayar da wasu 'yan kasashensu na kwanaki ɗari. Wanda hakan shine muhimmin abin da shugaba Joe Biden ya sa a gaba. A karan farko tun lokacin da aka rantsar da shi shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin. shugaban hukumar lafiya ta duniya ya ci gaba da matsa lamba kan abin da ya kira kishin kasa na allurar rigakafi yana mai cewa dole ne kasashe matalauta su sa ido su jira. kanun labaran duniyar kenan aka saurara A cikin shirin za ku ji tarihin sababbin manyan hamsoshin sojan Najeriya da aka nada a jiya tare da sharhin da masana ke yi akan sauye-sauyen shugabancin sojan Najeriya. Amma hawa dan nan hawa hawa ne kawai lokaci yayi a bakar lokaci yayi ka tafi da abin da kai ko kai ko baka yi ba sai ya zama tarihi to ina ganin da sauran magana to amma kalubale take gaban su Najeriya tana cikin hatsari na tsaro. Mutanen Maiduguri da suka sha fama da hare-haren Boko Haram suna sa ran tsaro zai inganta a ƙarƙashin sababbin manyan hafsin sojan. Wato akwai wani sakaci a cikin aikin jami'an tsaro nan da mu da muke Borno muka fuskanta. Muna sa rai a wayannan sababbin jami'an da suka zo din za su mai da hankali akan wannan irin yanayin sakacin nasu ne. Bayan haka Murtala Faruk na zai shigo da shirinsa na baki mai yanka wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Jiya talata wani alkalin kotun tarayya ya hana gwamnatin Amurka aiwatar da dakatar da mayar da wasu 'yan kasashe na kwanaki 100 wanda hakan shine muhimmin abin da shugaba Joe Biden ya sanya a gaba. Alkalin gundumar Amurka Drew Tipton ya bayar da umarnin hanin na wani ɗan lokaci da jihar Texas ta nema wanda a ranar Juma'a ya kalubalanci wani saƙon ma'aikatar tsaron cikin gida. wadda ta ba da umarni ga hukumomin shige da fice da su dakatar da galibin mayar da mutanen zuwa kasashensu. Tipton ya ce gwamnatin Biden ta gaza wajen samar da wata gamsasshiyar hujja wacce za ta dace da tsawon kwanaki ɗari kan korar mutanen. Umarnin Tipton ya kasance mummunan koma baya ga gwamnatin Biden. wacce ta gabatar da canje-canje masu yawa da masu neman shige da fice ke nema game da shirin bayo bakin haure kimanin miliyan goma sha ɗaya da ke zauna amurka ba bisa ka'ida ba damar zama 'yan ƙasa. biden ya alkawari a lokacin da yakin neman zabensa zai dakatar da korar bakin a karan farko tun lokacin da aka rantsar da shi shugaban amurka joe biden ya yi magana jiya talata da shugaban kasar rasha vladimir putin inda ya nuna damuwa game da kama dan adawa alexei navalny da kamfen ɗin leƙen asiri na moscow ta yanar gizo da kuma biyan kuɗi don kashe sojojin amurka a afghanistan a cewar wasu manyan jami'an gwamnatin biden biyu matsayar biden na nuna alamar rashin ɗaga kafa da tsohon shugaban ƙasar donald trump ke masa wanda galibi ke bayyana farin cikinsa da kyakkyawar dangantakar shi da shugaban na rasha a lokaci guda a cewar waɗanda suka shaida kiran na ɓangaren amurka biden ya faɗa wa putin cewa ya kamata rasha da amurka su kammala ƙarin shekaru biyar na yarjejeniyar sarrafa makaman nukiliya kafin ta ƙare a farkon watan fabrairu babu wasu bayanan tattaunawa nan da nan daga moscow amma rasha ce ta fara tuntuɓi biden a farkon kwanakin wa'adinsa na shekaru hudu a fadar white house shugaban na amurka ya amince amma bayan ya shirya tare da mukarrabansa kuma ya samu damar yin waya tare da wasu ƙawayen amurka uku na kusa da amurka firaministan birtaniya boris johnson da shugaban faransa emmanuel macron da kuma shugabar gwamnatin jamus angela merkel ba a san yadda putin ya mayar da martani ga biden ba game da batun da ke haifar da rikici tsakanin kasashen biyu babban mai gabatar da kara na tarayya da ke bincike game da keta haddin majalisar dokokin amurka ya faɗi jiya talata cewa yana sa ran za a gabatar da tuhume-tuhumen nan da makon nan yayin da hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi ke kokarin bin sawun mutane sama da 400 da ake zargi a cikin wannan bincike. Fiye da mutane 135 aka kama dangane da keta haddan da aka yi ranar 6 ga watan Janairun wanda ya sanadiyar mutuwar mutane biyar kuma ya sa mambobin majalisar hanzarin ɓuya don kare lafiyarsu a cewar mukaddashin attorney janar na Amurka Michael Shawin a yayin ganawa da manema labarai. mafi yawan waɗanda ake zargin an kama su ne akan korafe-korafe na aikata laifi wanda ya kasance zai ba gwamnati damar gina shari'ar aikata laifuka da za a gabatar da ita ga babban alkali ba za a iya yankewa mutum hukunci ba kawai game da ƙarar laifi a kotun tarayya hukumar fbi na bincike ko watakila wasu gungun mutane sun shirya makirji tun da farko don kutsa kai cikin majalisar kuma shawun ya ce yana sa ran wasu za su fuskanci tuhumar tayar da zaune tsaye. kafin sarfilu ya kawo sauran labaran duniya a jiya talata ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya amince da murabus da manyan hafsoshin sojin najeriya kasar suka yi da suka hada da babban hafsan tsaron kasa janar abayomi olonishakin da babban hafsan sojan kasa laftanar janar tukur buratai da babban hafsan sojin ruwa vice admiral ibok ikwe ibas da babban hafsan sojin sama air marshal sadiq abubakar kana tuni shugaba buhari ya mai gurbin su ga hassan mai da na dauke da takaitattun tarihin sababbin manyan hafsan sojin najeriya major general leo irabo wanda shine sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin najeriya baki daya zai maya gurbin general abayomi gabriel olonishakin An haife shi ranar biyar ga watan Oktoban shekarar 1965 a karamar kumar Ika ta kudu da ke jihar Delta a kudu maso kudancin Najeriya. General Irabo wanda yake da digiri na biyu guda biyu daga kasashen Ghana da Bangladesh ya rike mukamin babban kwamandan rundunar Operation Lafiya Dole da ke yaki da Boko Haram. wanda a zamaninsa ya taka rawar gani sosai da likafa ta gaba aka sake naɗa shi babban kwamandan rundunar dakarun kawance na kasashen tafkin chadi kafin wannan naɗi nasa shine babban kwamandan rundunar tradoc da ke mina a jihar neja daga inda aka ɗauko shi ma janar oloni shakin ɗin shi kuma sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ƙasa na najeriya major general ibrahim attahiru da zai maye gurbin laftanar general tukur buratai Ana haife shi ranar goma ga watan Afrilun shekarar 1966 a karamar hukumar Kaduna ta Arewa da ke jihar Kaduna. Shi ma ya rike mukamin babban kwamandan rundunar Operation Lafiya Dole mai yaki da Boko Haram a shekara ta 2017 lokacin da maya gurbin General Irabo. Kafin naɗin nasa shine babban kwamandan runduna ta 82 na sojojin Najeriya. Sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya shine Riya Admiral Awalu Zubairu Gambo, wanda haifafan kalmar hukumar Nasarawa a birnin Kano ne, wanda aka haifa ranar 24 ga watan Satumban shekarar 1966. Riya Admiral Awalu Gambo, wanda ya kammala makarantar sojoji ta NDA a shekarar 1988. yana daga cikin sojojin da ke yaki a ƙarƙashin ruwa ya halarci kwasa kwasa da dama a ciki da wajen Najeriya. Kafin wannan naɗi nasa, darakta ne a hukumar kula da tsaron sararin samaniyar Najeriya. Sabon babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya kuwa shine Air Vice Marshal Isiyaka Oladayo Amawu. Wanda zai gaji Air Marshal Sadiq Baba Abubakar. An haife shi a garin Enugu, amma ɗan asalin karamar hukumar Oshobo da ke jihar Oshun. air vice marshal isiyaka mawo wanda ya fara aikin soji a shekarar 1984 bayan kammala makarantar nda ya halarci kwasa-kwasai da dama a Najeriya da kuma kasashen India, China da Pakistan. Air Vice Marshal Amawo, wanda ƙwararren mayakin babban jirgin yaƙi ne, ya taka rawa a yaƙe-yaƙen da aka yi a ƙasar Mali da kuma na Boko Haram da kuma sauran ayyukan samar da zaman lafiya a cikin gida. Kafin wannan naɗi nasa shine kwamandan cibiyar sake tsugunar da sojojin Najeriya da ke Lagos. A cewar Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja. Da akwai abin da ya kamata a ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi la'akari da shi kafin naɗin waɗannan manyan hafsoshi. Ba wai lokaci ya yi a sauke hafsa hafsoshi ba, a'a wanda suke ƙasa suwa aka tuntuɓa aka ce ku kawo wani tsari na plan na ya za a yi gyara wannan rashin tsaro wata nawa kake ganin za ka iya karɓan sojojin najeriya gama da boko haram kwata-kwata to inda irin wannan kasidin aka ba aka fito da su aka gaga wanda ya fi bajinta kuma aka ba shi wannan kalubalen to watakila sai ga amfanin hawan su yayi amma hawa dan na hawa hawa ne kawai lokaci yayi a bakar lokaci yayi ka tafi da abin da kai ko kai ko baka yi ba sai dai ya zama tarihi to ina ganin da sauran magana to amma kalubale take gaban su Najeriya tana cikin hatsari na tsaro ya kamata su sa wannan a gaba su iya fito da mu don babu wannan tsaron ba zaman lafiya in ba zaman lafiya ba ci gaba ya kamata su zama sun fi kowa fahimtar haka. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda sabbin hafsoshin za su tunkari matsalar tsaro a Najeriya. Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na na Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar fili dauke da sauran labaran duniya. jiya talata shugaban hukumar lafiya ta duniya ya ci gaba da matsalamba kan abin da ya kira kishin kasa na allurar rigakafi yana mai cewa dole ne kasashe matalauta su sa ido su jira yayin da kasashe masu arziki ke ci gaba da shirye-shiryen rigakafin a jawabinsa na rufe taron kwana goma na kwamitin zartarwa na who a geneva shugaban hukumar tedros adhanom ghebreyesus ya ce duk ranakun da ke wucewa rarrabuwa na ƙara girma tsakanin masu kuɗi da waɗanda ba su da shi ya ce duniya na fuskantar mummunan lalacewar tarbiyya idan ba ta yi aiki ba don daidaita allurar rigakafi ya kawo misali da nazarin baya bayanan da ke nuna yadda irin waɗannan manufofin ke cutar da tattalin arzikin duniya ta hanyar barin wasu ƙasashe a baya hukumar who ta tsara shirye-shiryen haɗin gwiwa na allurar rigakafi don samar da allurar rigakafi da maganin covid-19 ga ƙasashe masu fama da talauci na fuskantar giɓin allurar rigakafi da kuɗaɗe. a halin yanzu tedros ya ce kasashe masu arziki a wasu lokuta sun sayi miliyoyin rara alluran mafi yawan 'yan jam'iyyar republican a majalisar dattijan amurka sun kada kuri'a jiya talata kan amincewa da guda da shari'a tsige tsohon shugaban kasar donald trump kan koya tunzara ta yadda zaune tsaye a ranar 6 ga watan janairun da ya gabata a harabin majalisar dokokin amurka wanda hakan ke nuna cewa mai yiwuwa yana da isassun ƙuri'un da za su tabbatar da wanke shi. ƙuri'a ta kasance mambobi hamsin da biyar sun nuna goyon baya ga ci gaba da shari'ar. arba'in da biyar kuma ba su amince ba amma 'yan republican biyar ne suka haɗu da dukkan 'yan democrat hamsin. ana buƙatar ƙuri'u kashi biyu cikin uku don yanke hukunci wanda zai buƙaci 'yan republican goma sha bakwai su juya wa trump baya a zaton 'yan democrat duk za su jefa ƙuri'unsu baki ɗaya a kan trump bayan sun saurari karar da aka shigar lokacin da aka fara shari'ar a ranar tara ga watan fabrairu wani mai goyon bayan trump sanata rand paul na kentucky ya tilasta kare kuri'ar yanke hukuncin ci gaba da shari'ar yana mai kiranta da shirman da baya cikin tsarin mulki daga ƙarshe dole ne gwamnatin riƙon ƙwarya ta sudan ta fara matsawa cikin hanzari kan sauye-sauye don daidaita tattalin arzikinta idan tana son cin gajiyar alkawarin da abokanta na duniya suka yi in ji wani mai sharhi da ke zauna a amurka a ranar alhamis sakataren harkokin wajen ingila dominic raab ya ce birtaniya za ta da rancen dala miliyan 453 don taimakawa sudan rage basussukanta da ke tare a bankin rayak afirka a yayin ziyarar da ya kai khartoum a makon da ya gabata raab ya kuma amince da birtaniya za ta ba dala miliyan 54 don tallafawa shirin iyalan sudan wanda ke ba da kuɗi ga 'yan sudan matalauta da ke ƙoƙarin kasancewa kan ruwa yayin rikicin tattalin arziki bayan gana da shugaban majalisar ƙorar ta mulkin mallaka na sudan ja'ab al-fatah al-burhan da firaminista abdullah hamdok ra'ab ya yaba wa sudan kan aiwatar da sauye-sauyen farar hula da na shari'a ya kara da cewa birtaniya na sanya karfin ci gabanta ne akan burin mutanen sudan labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Toma bayan sauke manyan hamsoshin sojin Najeriya da maye gurbinsu da wasu da kuma 'yan Najeriya suka daɗe suna kiraye-kiraye a kai. yanzu haka al'ummar jihar borno da rikicin boko haram ya fi shafa na ci gaba da tufa albarkacin bakinsu game da dacewar daukar wannan matakin daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu to madalla a gaida haruna dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka akan mitoci 19 31 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango Ga masu sauraro mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.2 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Baki mai yanka wuya. manyan hafsoshin sojan najeriya sun yi murabus a yayin da ake ci gaba da korafin cewa gwamnatin tarayya ta kasa a sha'anin yaƙi da matsalar tsaro shin wai kuwa da sauran jam'iyyar apc mai mulkin najeriya an taka sare mulki na apc a wuya tana shure-shure yanzu haka neman numfashi. Jama'a Assalamu alaikum. Rahotanni na bayyana cewa manyan hafsoshin sojan Najeriya sun yi murabus a yayin da korafe-korafe suke kara yawaita na cewa sun kasa kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke addabar 'yan ƙasar. Shi kansa shugaba Muhammadu Buhari ya fuskanci kakkausan suka akan ƙin sauke hafsoshin tun da daɗewa yayin da kuma ake ta ci gaba da korafin cewa gwamnatinsa ta jam'iyyar APC ta kasa cika ɗaya daga cikin manyan alkawuran da ta yi a lokacin yakin neman zaɓe wato na tabbatar da kawo ƙarshen rashin tsaro a ƙasar. A da can waɗannan ƙorafe-ƙorafen na fitowa ne akasari daga ɓangaren jam'iyyun adawa da kuma masu fashin baki. To sai dai a yanzu ƙorafin ya fara fitowa a cikin ita kanta jam'iyyar APC mai mulki. Barista Solomon Dalon tsohon ɗan takarar gwamna ne, kuma tsohon ministan wasanni na Najeriya kuma duk a karkashin inuwar jam'iyyar ta apc a kan wannan alkawarin da aka yi shekaru muna neman shida kenan yanzu abin gabaki ɗaya ma ta wargaje ta yi muni ma fiye da yadda yake a yi da zance tuba birwa yanayin sirar arewa ta saya a jihohi guda uku yanzu jihohi a arewa wanda dai suna zaman lafiya jihar kano da jihar jigawa amma duk sauran jihohin arewa to kamar ya su ne wanda ta kwabu da manja duk wani mutum wanda yake gani zai iya lamunci harkan tabarbarwa yanayin tsaro da aka shiga arewa to na daya ko shi munafuki ne ko kuwa a'a yana gani tun da dutse ya wuce kan shi ya je ya fadi a kan ubin kowa tun da yake ai ana jami'an mu ne to sai mu kare jami'an domin gaba daya a gama da mu kenan idan na fahimce ka kai ma kanka kenan ka yadda cewa mulkin jam'iyyar ku apc ya kasa a bangaren sha'anin tsaro kenan ai mu na jam'iyyar mu na apc ta samu asalin ne akan alkawarin da muke kai wa mutanen najeriya wato akwai abin da mutane ba su sani ba idan ba a samu jami'a wanda tana da alkyabla ba to ko an zaɓe malaika ne shugaban kasa bai taba ka kuma domin ayyan jami'an ne suke cikin gwamnati yakin neman zabe ba a yi da sunan mutum ba ana yi da jami'a ne don haka idan jami'a wanda aka zaba ba ta dawo ta duba a alkawarin da muka yi wa mutane na muka kwana ba sai ana na ana fadi tashi birgiman hankaka wai yanzu ma wurin sun su sun sai sabbin riguna suna ganin kenan za su nemi sabon zabe kuma ga halin da mutane suke ciki ba a sani ma ba ina wannan halin tabar burwayen nasirin yanayin tsaro zai kai mu ba. Baka ganin watakila ko kai watakila kana waɗannan batutuwan ne saboda kila baka kan wannan mukami a halin yanzu. Idan na kan mukami za a ɗinka mini baki kenan ko yaya domin ni a yi rayuwa na ba taba na san akwai lokacin da mutum zai iya hana ni faɗa abin da nake so ba. A lokacin da nake gwamnati ai na taba na fidda bayanai na yan jarida cewa APC nan gaba ba za ta yarda takara rawa da za a gani ba saboda irin yadda ba ta kan gado a yana murfi da na faɗa to saboda haka ba maganan sai ne zai hana ni magana ba babu sai dai in babu abin da mutum zai magana To sai dai a martanin da ya mayar wani jigo a dattawan jam'iyyar ta APC a jihar Sokoto Dr. Aliyu Orojiwa Mako ya ce ai sha'anin tsaro ba aiki ne na gwamnatin tarayya kaɗai ba. Don haka ba gwamnatin shugaba buhari kaɗai ce abin zargi ba abin da nake son ka fahimta anan shine allah ubangiji subhanahu ala shi kaɗai zai iya dan adam tsaro babu wani mutum wanda zai ce shi zai iya tsare ka in ba allah ba amma mun sani da cewa bakin iyakar gwargwado shi janar buhari wanda shi ke jagorancin wannan al'amari na harkar tsaro a najeriya A shi ba shi ke ɗaukar bindiga ya tafi ba ya ba da umarni ya ba da kuɗaɗe ya ba da komi wanda ya kamata a ce wa'annan mutane sun kare mutuncin 'yan najeriya tabbatun maganar tsaro so zancen maganar tsaro a ce ga wani mutum ko a zarge ta gwamnati a kai tsaye ina jin ba ita za a zarga ba ba shugaban kasa kaɗai ba ne ke da halaccin tsaro gwamna na da halin shine babban jami'i na tsaro a jihar kuma duk abin da ya kamata a yi ita gwamnatin tarayya na a taimaka ma wa'annan gwamnoni ta yi haka wa'annan jami'an soja da 'yan sanda wa'anda ya zama ta duk abin da gwamnatin tarayya kamata ta yi musu saboda kanga in gaskiya ake bi ba za a kama shi shugaba buhari da zancen magana tsaro shi kadai ba. to sai dai kuma tsohon minista solomon dalon ya ce bar ma batun gwamnati hatta jam'iyyar da ta kafa gwamnatin wato apc yanzu haka tana kokarin wargajewa ne ballantana ma a sami aiwatar da tsarin na yaƙi da kalubalen tsaro akwai matakin da uwar jami'a ta doka wanda a shari'ance ta nuna ma jami'an ba ta ba sanarwa ne fa cewa an rushe kwamitin zartaswa na jami'a an sa masu rike kwarya ko masu rike lulu janeiro a cikin masu rike kwarya da aka sa nan tsarin mulki na jami'an mu ya ce duk mutumin da yake rike da matsayi ba zai rike da matsayin jami'a ba an doke gwamna aka sa shi tun da waɗannan an riga an taka tsarin mulki na apc tana tana facin tana na tana shure-shure a neman gudumawa sai suka dawo kuma suka saukar da sanarwa cewa sun rushe membobin jami'an kowa ya sake dawo ya shiga jami'a kenan apc an rushe ta yau ko gobe shine za a fara kuma shigan jami'an kamar shigan aikin soja inda kasan da ake bin doka da oda to hukumar zabe da ta ladabtar da apc ko ba ita ce ta ke jami'ar da ta ke gwamnati ba domin ta taka doka to amma akwai yiwuwar sake farfado da ita jam'iyyar ko kuma kana ganin a watakila wata sabuwa ko kuma wata haɗaka za a yi kamar yadda aka kafa apc E eh to idan an yi idan ka komai kyau kiso in an yi ta kan kwarkwata za ta kuce tunda waɗanda aka sa su su gudanar da babban zaɓe na jami'a an taka tsarin mulki to ban yi tsammani za a zo a tabaka wani abin da zai kawo haɗin kai ba mu mauran da muke sumofin ministoci idan ana magana jami'a ne mu yanzu jigo ne na jami'a a tuntube mu domin mu je mu yi wa mutu ba shiru kawai kake ji abinda kawai muna ji sanarwar gwamnoni suna mitina nan suna mitina can abinda mun fahimce su shine suna nema yanzu su doki jami'a su sa hamatar su amma wallahi in dai za a buga kirji wai ana da gwamnati to trump na da gwamnati an kore shi amurka to saboda haka abin da ya faru da trump amurka wallahi idan iyayen jami'a ba su fanci wannan jami'an ba to abin da ya faru a amurka wasan yara ne to sai dai a nan ma dr aliyu oroji cewa ya yi bai yi mamakin kalaman na tsohon minista ba. Abu ne tabbatacce wanda kowa ya sani a Najeriya cewa Salman Dalon mutane ne masu neman opportunity. ya shigo gwamnatin apc buhari ya wanke shi ya mai riga da tago da wando idan ya koma baya juya yana zagin uwarsa yanzu da ta aihe shi wuce jam'iyyar apc ba abin mamaki ba ne saboda mutane ne masu neman opportunity mun san irin wanda ya rike ma'aikatan sport ta wasanni ma'aikatar wasanni tabbas hakika ya mata adabalin da har yanzu bata farko daga cikin irin abin da take ciki ba kuma yanzu da bai samu an koma da shi a cikin gwamnati ba shine yake ganin hanyar da zai bi shine yayi ya babatu ne ya zagi gwamnati ya yi kirkire na karya ya ce ya mance da irin shiwo da ya shigo wanda ko mota hawa baya da yanzu ne ya san Buhari bai kaza ba me yasa da bai faɗi ba dole ne idan za a yi gyara a bargaje a ruguje a gyara a warware a gyara a hidda gurori a fidda ɗiya daban dalilin da yasa aka ruguje jam'iyyan aka kawo matakai aka sa ai ba an ruguje ta ba saboda an sa waɗanda za su tsare ta tun daga mataki na ward level har zuwa na abin na na na na federal government wannan ba shugaba wannan gwamnan wanda ke na na yobe shine shugaban ta yanzu ya zai ce babu shugaba in dai shi yake magana ya fita yana son ya fita jami'a apc ne ya fito fili ya fada saboda kowa ya gane irin waɗannan mutane masu neman opportunity ne shi a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. a madadin cuba hero dodo ne da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka to madalla a gaida na sanyin na yanzu kan gasar fili ya dawo da takaitattun labaran duniya jiya talata wani alkalin kotun tarayya ya hana gwamnatin amurka aiwatar da dakatar da mayar da wasu 'yan kasashe na kwanaki 100 wanda hakan shine muhimmin abin da shugaba joe biden ya sanya a gaba alkalin gundumar amurka drew tipton ya bayar da umarnin hannun na wani ɗan lokaci da jihar texas ta nema wanda a ranar juma'a ya kalubalanci wani sakon ma'aikatar tsaron cikin gida wadda ta ba da umarni ga hukumomin shige da fice da su dakatar da galibin mayar da mutanen zuwa kasashensu. su Tipton ya ce gwamnatin Biden ta gaza wajen samar da wata gamsasshiyar hujja wacce za ta dace da tsawon kwanaki 100 kan korar mutanen. A karan farko tun lokacin da aka rantsar da shi shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana jiya talata da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin inda ya nuna damuwa game da kama ɗan adawa Alexei Navalny da kamfen ɗin leƙen asiri na Moscow ta yanar gizo. da kuma biyan kuɗi don kashe sojojin amurka a afghanistan a cewar wasu manyan jami'an gwamnatin biden biyu babban mai gabatar da ƙara na tarayya da ke bincike game da keta haddin majalisar dokokin amurka ya faɗi jiya talata cewa yana sa ran za a gabatar da tuhume-tuhumen nan da makon nan yayin da hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi ke ƙoƙarin bin sawun mutane sama da 400 da ake zargi a cikin wannan bincike. jiya talata shugaban hukumar lafiya ta duniya ya ci gaba da matsa lamba kan abin da ya kira kishin kasa na allurar rigakafi yana mai cewa dole ne kasashe matalauta su sa ido su jira yayin da kasashe masu arziki ke ci gaba da shirye-shiryen rigakafin a jawabinsa na rufe taron kwana goma na kwamitin zartarwa na who a geneva shugaban hukumar tedros adhanom ghebreyesus ya ce duk ranakun da ke wucewa rarrabuwa na ƙara girma tsakanin masu kuɗi da waɗanda ba su da shi Mafi yawan 'yan jam'iyyar Republican a majalisar dattijan Amurka sun kada ƙuri'a jiya talata kan amincewa da gudanar da shari'ar tsige tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. Kan koya tunzara ta yadda zaune tsayi a ranar shida ga watan Janairun da ya gabata a harabin majalisar dokokin Amurka. Wanda hakan ke nuna cewa mai yiwuwa yana da isassun ƙuri'un da za su tabbatar da wanke shi. daga ƙarshe dole ne gwamnatin riƙon ƙwarya ta sudan ta fara matsawa cikin hanzari kan sauye-sauye don daidaita tattalin arzikinta idan tana son cin gajiyar alkawarin da abokanta na duniya suka yi in ji wani mai sharhi da ke zauna a amurka a ranar alhamis sakataren harkokin wajen ingila dominic raab ya ce birtaniya za ta ba da rancen dala miliyan 453 don taimakawa sudan rage basussukanta da ke tare a bankin rayak afirka a yayin ziyarar da ya kai Khartoum a makon da ya gabata. Ra'ab ya kuma amince da Birtaniya za ta ba dala miliyan hamsin da hudu don tallafawa shirin iyalan Sudan. Wanda ke ba da kuɗi ga 'yan Sudan matalauta da ke ƙoƙarin kasancewa kan ruwa yayin rikicin tattalin arziki. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga hajiya sa'amai furan aljanna a birnin new york na rasuwar mahaifiyarta hajiya hadiza da aka fi sani da hajiya yaya a unguwar fai akobam a birnin kumasi to allah kanta da rahama ya jika magabata baki daya da kyautata namu zuwa yanzu a madadin sarfilo harshen gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar Baba ya kuma makeri da na shirya na gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.